Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Ma'aza da sauran abokan aiki muka sake dawowa a mu na hantsi a yau ranar Alhamis 15 ga watan Yuni na shekarar 2023. Cikin shirin za ku ji cewa bayan dambarwa a jihar Jigawa. wakilan majalisar dokokin jihar sun zaɓi sabon shugaba sai kuma shirin na kasa ba kasawa ba wanda sulaiman barmai shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridan kasar ghana amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya masu sauraro barka da hantsi da fatan ana shan hantsi lafiya An gwabza fada a wasu biranen yammacin Sudan masu rauni a ranar Laraba a wani matakin faɗaɗa fadar da aka kwashe kimanin watanni biyu ana gwabzawa a ƙasar yayin da alkalaman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan biyu. Rikici tsakanin sojan ƙasar da kungiyar 'yan bindiga na Rapid Response Support Forces ya haifar da matsalar jinƙai a Khartoum da ma manyan birane a yankunan Kordofan da Darfur. Yadda faɗan yake ƙara faɗaɗa na barazanar ƙara tsawaita rikici. kana yana iya janyo hankalin kungiyoyi masu makamai musamman ma waɗanda suke da alaƙa da ƙabila da kuma wasu daga waje a hirarsa da kafar talabijin ta alhaddad daga aljanina inda ake jin karar bindiga hamis abbakar gwamnan jihar darfur ta yamma ya yi kira kasashen duniya su shiga lamarin da ya kwatanta da kisan kare dangi yankin darfur a kasar sudan ya sha fama da rikici tun farkon shekarar dubu rikicin da ya raba miliyoyi daga gidajensu kana hare-haren larabawa 'yan tada kayar baya da aka fi sani da janjawid ya yi sanadiyar kisan uku. ana sa ran cewa za a mai da hankali akan batun bukatun tsaron ukraine na gaggawa da na dogon zango yayin da ministocin kasashen tsaro na nato za su gana ranar alhamis da juma'a a brussels inda ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na ukraine abin da kasar ta fi bukata cikin gaggawa daga waɗannan bukatu a cewar mataimakiyar ministan tsaron kasar hana malaya cikin hirarta da muryar amurka a jiya laraba shine makaman da kasar za ta kare kasar daga hare-haren rasha ta sama da kuma cimma burinta na dawo da ikon wasu yankunan kasar da rasha ta karbe wanda ta fara samun nasara daga makon jiya bukatar kif ta dogon zango ita ce batun shigar da ita cikin kungiyar kawancen tsaron ta neto mai mambobi talatin ba tare da bata lokaci ba. Buƙatar da ake kyautata zaton za a tattauna a kanta sosai a ganawar da shugabannin neto za su yi a watan gobe a birnin vilnius a lithuania a wannan makon ne ake sa ran cewa ministocin za su sake duba bukatun sojin ukraine a kuma tsara shirin haɗin gwiwa sannan a sake waiwayar batun karfin tsaron ƙawancen China ta ce ta kulla haɗin gwiwa mai ma'ana da hukumomin Falastin a yayin ziyarar shugaba Mahmud Abbas a ƙasar. Sanarwar da aka yi a ranar Laraba na nuna wani matakin da China ta ɗauka na gangaminta na yin tasiri a fannin siyasa da tattalin arziki a yankin gabas ta tsakiya. Yankin ya kasance wani sabon al'amarin gasa tsakanin Beijing da Washington. inda China take neman hanyoyin samar da makamashi da kuma tallata irin tsarin gwamnatinta domin kalubalantar tsarin mulkin kasashen yamma na demokuraɗiyya. Ko da yake kwarewar China a gabas ta tsakiya ta ta'allaka ne a bangaren gine-gine, kere-kere da sauran al'amuran da suka shafi tattalin arziki. Beijing ta jima tana kulla dangantakar diplomasiya da hukumomin Filistino, sannan kuma an yi wa Abbas cikakken tarbar ban girma na soji. To waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. To ina cima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniyan kafin nan za mu leƙa Najeriya inda bayan dambarwa tsakanin masu ruwa da tsaki da jam'iyyar APC a jihar Jigawa da kuma tsoho da sabon gwamnan jihar wakilan majalisar dokokin jihar sun zaɓi sabon shugaba kuma an kaddamar da ita a jiya laraba mahmud ibrahim kwari na ike da ƙarin bayani kusan mako guda aka kwashe ana kai ruwa rana tsakanin bangarorin da ke muradin kafa shugabanci a majalisar dokokin ta jigawa yayin da tsohon gwamna badar abubakar tare da wani tsagi na masu faɗa aji ke son tsohon shugaban majalisar honorable idris garba kareka ya yi tazarci shi kuwa sabon gwamna malam umar namadi na muradin a samu sabon hannu ne yanzu dai a iya cewa ta faru ta kare wai an yi wa mai dami ɗaya sata domin kuwa a laraban nan 'yan majalisar dokokin na jigawa sun yanke hukunci bayan da suka zaɓi sabon shugaba kuma nan take ya saba lahar kama aiki. I, ai, Haruna Aliyu Danjati, do solemnly affirm, do solemnly swear and affirm that as a member, that as a member and the Speaker of the Jigawa State House of Assembly, and the Speaker of Jigawa State House. Honorable Haruna Aliyu Danjati kenan sabon shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa wanda ya ce dokoki da bibiyar yadda hukumomin gwamnati ke kashe kuɗaɗen jama'a na daga cikin abin da shugabancinsa zai bai wa fifiko mun zo domin mu baiwa gwamnati haɗin kai mu aiki tare don a gina jihar jigawa jihar jigawa ce a gaban mu za mu dokoki wani al'ummar jihar jigawa za su amfana da ita za mu ci gaba da oversight function za mu tabbatar ana yi a lokacin da ya dace da under my watch za mu tabbatar duk wani kwamiti duk wani kwamiti bayan watanni uku hudu akan kawo report so kwamiti kuma za mu tabbatar in an kawo report sun bibiya report sun je because haƙƙin talakawa ne kuma abin da ya fi komai muhimmanci gwamnati za ta fahimci cewa muna yi ne ba wai don wani abu ba muna yi ne don a tabbatar an yi abin da zai ci zai har jigawa honorable tasiu ishaq sabon dan majalisa ne mai wakiltar mazaɓar dutse a zauren majalisar dokokin ta jigawa na cikin 'yan majalisa da suka yi na'am da sabon shugaban duk abin da ya zo gaban mu insha Allah za mu ga mun tsaya mun yi shi yadda ya kamata an gabatar da shi a hukumance an yi shi a aikace a kuma dokance insha Allah wannan abin da muka zo za mu yi al'umma kenan alhamdulillah Allah ya haɗa kan majalisa majalisa ta zaɓi abin da take so yan majalisu sun fito sun zaɓi shugaban majalisa wanda suke bukata an zaɓi majalisa yanzu kanmu a haɗe yake in Allah yadda za a ga sauyi a jihar Jiga mai tarin yawan Allah yadda. Baya ga dokoki da wakilci da kuma bibiyar ayyukan gwamnati batun kare muradin 'yan mazaɓa na daga cikin abubuwan da 'yan majalisar na jigawa ke shan alwashin baiwa kulawa. an turo ka wakilci domin ka kare martabar wannan lokal gaman da korafe korafen da kuma abubuwan da zai iya faruwa su kuma kaga cikin hukuncin Allah mun yi wa Allah godiya da ya bamu dama an zo an yi ayyuka muna da yakini hima wannan gwamna da ya zo za a dora akan wannan jadawalin ayyuka wanda suke taba rayuwar al'umma da suke karkara honorable yahaya muhammad andaza kenan guda cikin wakilai masu tazarce a zauren majalisar dokokin ta jigawa abin jira a gani dai shine yadda za a cike gibin da wannan batu na samar da shugabancin majalisar ya haifar a tsakanin masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc mai mulki a jihar ta jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga jigawa a nigeria to a gaida mahmud ibrahim kwari har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc yanzu dai ga aisha ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya tosar filo majalisar ɗinkin duniya ta ce mutum miliyan 110 ne aka tilastawa barin muhallansu a faɗin duniya filippo grandi babban kwamishina mai kula da al'amuran 'yan gudun hijira a majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a geneva a ranar litinin cewa mutane miliyan 800.4 ne suka rasa muhallansu a sanadiyar yaƙi zalunci ko kuma take haƙƙin ɗan adam a ƙarshen shekara ta 2022 wato ƙarin mutane miliyan 19 grandi ya ce mamayar rasha a ukraine wanda aka fara tun watan fabrairun shekara ta 2022 shine babban makasudin ƙarin da aka samu tuni alkaliman suka haura zuwa miliyan 110 a sakamakon rikicin sudan mai tsawon makonni takwas wanda ya sanadiyar raba mutane miliyan biyu da muhallansu daga ƙarshe jami'an 'yan sandan kenya takwas sun riga mu gidan gaskiya a lokacin da wata mota ta taka wani abin fashewa harin da ake zargin 'yan kungiyar jihadin somaliya na al-shabab ne suka kai a cewar 'yan sanda wannan lamarin ya auku a ranar talata ne a gundumar garisa da ke gabashin kenya yayin da yake kan wato wanda yake kan iyaka da somaliya inda alshabab suke kaiwa gwamnatin kasar mai rauni munanan hare-hare a mogadishu sama da shekaru goma sha biyar kenya a karon farko ta aike da dakaru somaliya a shekara ta 2011 domin tarwatsa 'yan ta'addan da suke da dangantaka da alka'ida sannan kuma a yanzu suke kan gaba wajen samar da dakarun da kungiyar au take daukan nauyinsu domin yaƙi da kungiyar to sai dai kuma tun sun fuskanci wasu jerin hare-haren ramuwar gayya ciki har da wani mummunar ƙawanya a kasuwar kofar yamma a nairobi a shekara ta 2013 wanda ya sanadiyar rayuka 67 kana wani harin a jami'ar garisa a shekara ta 2015 inda aka kashe mutum 148 labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla kafin muka yi ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Juyo mana <laughs> Shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a nan birnin Washington DC agogon mana cewa karfe 3 da minti 16 na dare yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a Assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Muni Barma. ashirin da ya gabata mun sabka jihar agadez da ke yankin arewacin jamhuriyar niger inda muka taɓo batun gudunmuwar masu bukata ta musamman a sha'anin wasannin motsa jiki bashir amma mai horar da wata ƙungiyar ƙwallon ƙafa a agadez na daga cikin nakasassun da ke zama abin misali ga dukkan mutanen da allah ya jarabce su da ta waya. da yake ba kasafai ake samun tallafin gudanar da ƙungiyoyi ba a niger bakon shirin na kan bakansa na ci gaba da fafutukar bunƙasa harkar kwallo ta yadda shi da abokan tafiyarsa za su kwatanta irin ayyukan alherin da dan wasan senegal sadio mane ke yi wa al'ummar ƙasarsa. mutane suna raina kan suna kamar na kasar da gare su ba za su iya wani aiki ba ko kuma su yi shugabancin wani abu shi kuma na kasa ba komi ba ce Eh, in Allah ya baro ka da ita kenan kai ba za ka sai ka yi hakuri da ita kuma ka gode ma Allah saboda ni gaskiya ga na kasa ba ta hana ni komi ba saboda ina jagorancin abubuwan da mutane waɗansu masu kawa ma ba za su iya siyo abin nan jagorancin su ba kuma wani ba wanda ya taba gaya mun ya ce mu a kai na kasashe ne kake jagorancin mu ko wani abu kenan gaskiya wannan na kasar ni ina mashin daɗin ta ma saboda tana bani ma karfi a ce ga wanga shi na kasashe ne ma amma yana jagorancin eh, wannan kungiyar shin cikin yan wasan da ka an samu wanda ya yi taka leda a cikin kungiya ta kasa wanda aka kira domin ya buga ma wasa an samu hammutin bima akwai wanda ake ce haruna akwai wanda ake ce ma mustapha messi wanda an kire su cikin ekip ta kasa sun buga kuma zakaru ne da matsayin kama dezem division kuma yanzu mun koma league national kenan sai in ce mun samu matsayi kuma yanzu muna neman mu ta yi rukuni wancan na karshe wanda ake ce ma super league in allah inda muna da da lafiya wannan shine gurin mu mu je wannan matsayin na na super league in allah yarda muna so mu kai can wajen menene ba za ka taɓa mantawa da shi a cikin harkar horar da ƙwallon kafa musamman wannan ƙungiyar ta nasara da kake horarwa a hal yanzu eh to gaskiya abin da ba zan taɓa mance shi ba wani ci da muka ma nijilek na kub national na kardi final da muka fudda shi a lokacin nan jilak ita ce kamar tana premier a Nijar cikin shampiyona kuma ita ce club wadda yake tana da karfi ta fi kowa juwar a lokacin nan da suka zo muka fudda su wannan ba za ni mance wannan ranar ba abada menene gurin ku a nan gaba ta bangaren da ya shafi horar da kungiya e to yanzu mu guru mu a nan gaba eh, abin da nake so a ce ekip in mun kai ta rukuni na na farko shine super league shine babban guri na kuma muka wannan rukunin na super league kuma muna son a ce yau ga mu za mu kilta niger a wajen kofi na eh, na kafon da ake ko kuma championnat league african da ake shine babban gurin sakona na karshe Eh, muna kira ga matasa na jihar agadas eh, su ba da niyya bisa kwallon kafa saboda kwallon kafa abu ne wanda yake eh, mun gan shi muna gani kuma su ma suna gani yau ba abu ne wanda yake boye abu ne wanda yake ya zuma sana'a wanda yake yau dan kwallon kafa guda yana iya fidda kasarsu a cikin matsala ga ya misali zan ba kaɗan mane mane wajen mutum dubu bakwai akwai wanda yake a senegal mazan su duk wata yana yana yana musu salari kamar na shika hamsin kaga na daya babban kiran da gare ni kuma na biyu ina kira ga shugabanni namu na agadas kamar masu iko da masu hannu da shuni da da duka dai wanda ya san yana iya kawo gudunmawa shi a kama mu yara saboda wanga eh, balan da ake tana hana matasa abubuwa da yawa tana hana shaye-shaye tana hana sata tana hana su abu da yawa saboda wanda ke zuwa yana yana kwallon kafa ba ya tunanin yayi wannan abu shi gurush kawai ya tahi yayi wannan kwallon nashi babban kiran da gare ni ga surtu ga mai maikwanta na agaris ba su kama kwallon kafa ko kaɗan ba su mana komi kenan kiran da muke musu ya kamata su zo su kama saboda mu ma kamawa mu yara ne miki saboda kwallon kafa a Nijar kowa ya san da ba wani abu ne ake samu a cikin shi a yanzu ba abu ne wanda yake muna son shi muna hakuri da shi kenan mahukunta su da yake suna da hanyoyi suna da halin da ya kamata su kama kwallon kafan nan ya bunƙasa yau babban matsalar mu agares ekip fudu gare mu na super league na league national ba mu da ekip ko guda ta ta super league kenan muna kira gare su zo su kama mana su dafa mana yo a ce stade inga ta agares muna da ekip ta super league To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakonmu Coach Bashir Amma mai horar da 'yan wasan nasara a Gades da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ni sule mumuni barma da duka abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku wani lafiya To a gaida Malam Sule, kafin mu kai ga shirin na gaba ga wannan saƙon. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. To wannan haka yake yanzu kuma lokacin da ruwan Abbas zai kama sharhin jaridan Ghana. states man za mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine shugaban kasa ya rantsar da sabuwar babban alkalin kasa. Jaridar ta ce shugaba na Nadu Danko Akufo Ado ya rantsar da Justice Jetro da Araba basaki Tekono a matsayin sabuwar babban alkali jiya. Ta kama wannan aiki ne bayan Justice Kusi Enin Yabuwa ya yi murabus cikin watan Mayun shekara ta 2023 wannan ya sa ta zama mace ta uku da ta zama babban alkali a tarihin ghana bayan justice jaji na theodora wood da sophia kufu justice da kano ta samu amincewar majalisar dokoki ba da hamayya ba a ranar laraba bakwai ga watan yuni shekara ta da uku da yake magana yayin rantsarwan a jubilee house fadan shugaban kasa shugaba kufado ya bukaci sabuwar alkalin ta yi aiki bisa adalci yadda ya kamata da girmama mulkin doka tare da zamanta aikin shari'a da faɗaɗa kai. sai kuma jere jaridar Ghanaian Times wacce ta ruwaito wannan labarin kasar Ghana ta sake ɗarewa matsayi na farko wurin sarrafan zinari. Ministan filaye ne ya faɗi haka. Jaridar Ghanaian Times ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce kasar Ghana ta sake ɗarewa matsayi na farko wurin sarrafan zinari a Afirka bayan ta rasa wannan matsayi ga Afirka ta kudu a shekara ta 2021 dalilin faɗuwan sarrafa game da abin da ministan filaye ilahi da albarkatu mr samuel abujin lapo ya ce ne sarrafan zinari masu yawa da kamfanoni ke ya bunƙasa daga uzza miliyan 1.2 a shekara ta sha biyu zuwa uzza miliyan 3.08 a shekara ta biyu goma sha biyu sarrafan zinari daga gaunanan kamfanoni a bangaren mr jinapo ya nuna ya tashi daga uzza da. ɗaya zuwa dubu ɗari shida da hamsin da biyar da ɗari shida da hamsin da shida a taitai wannan lokaci. Sai kuma jarida da Herald wacce ta ruwaito wannan labarin ofishin mai tuhumar mutane na musamman ta gabatar da sunan Charles a matsayin wanda ake nema. Jarida ta ce ofishin mai tuhumar mutane na musamman ta yana tsohon sakatare na kwamitin na matsayin ministoci a kan wato wato haƙan ma'adinai ta barauniyar hanya charles a matsayin wadda ake nema a cikin wani sako akan daddalin sada zumunci a ranar talata sha uku ga watan yunin shekara ta da uku ofishin na mai tuhumar mutane na musamman ya nuna cewar charles bcu ana neman shi a dalilai da suka danganci aikinsa akan wato imcim da aka rusa da wannan muka iso ƙarshen sharkin jaridun na yau radwanan lamuktara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida malar duwan kafin muka gaishen mu na gaba ga wannan mutanen da ke cikin birni masu arziki suna son saka jari a ta gona a yayi to ba za su iya ba saboda kowa na tsoron ya ta gona a zo a kama shi a ya bada abin da bai da shi ko kuma a halbe shi. Ku saurari shirin noma tushen arziki da ke zuwa muku a duk ranar talata a misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da kuma Chadi karfe uku agogon GMT da Ghana. Za ku kuma iya sauraron shirin a birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5. Bayan nan kuma za ku iya zuwa shafinmu na intanet a voahausa.com karkashin shirye-shirye don sake sauraron shirin noma tare da ni Muhammad Hafiz Baballe. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaici. To a takaicen an gwabza fada a wasu biranen yammacin Sudan masu rauni a ranar Laraba a wani matakin faɗaɗa fadar da aka kwashe kimanin watanni biyu ana gwabzawa a ƙasar. yayin da alkaliman mutanen da suka arce daga gidajensu ya haura miliyan biyu rikici tsakanin sojan kasar da kungiyar 'yan bindiga na rapid response support forces ya haifar da matsalar jin kai a khartoum da ma manyan birane a yankunan kordofan da darfur ana sa ran cewa za a mai da hankali akan batun bukatun tsaron ukraine na gaggawa da na dogon zango yayin da ministocin kasashen tsaro na nato za su gana a ranar alhamis da juma'a a brussels inda ministan tsaron ukraine Oleksiy Reznikov zai yi wa mahalarta taron bayani a game da halin da ake ciki dangane da yakin na Ukraine. China ta ce ta kulla haɗin gwiwa mai ma'ana da hukumomin Filastin a yayin ziyarar shugaba Mahmud Abbas a ƙasar. Sanarwar da aka yi a ranar Laraba na nuna wani mataki da China ta ɗauka na gangaminta na yin tasiri a fannin siyasa da tattalin arziki a yankin gabas ta tsakiya. Masu a nan maka shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku dosar daga cikin abokin aikin mu ɗauke da wani sabon shirin za ku yi zuwa mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na hausa voahausa.com yanzu madadin aisha ma'azu ta na gabatarwa sassalaman abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ta yau kila nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum